This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin. Tara ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha Rasha ta ce sojojinta sun kwace iko da wani gari da ke gabashin Ukraine yayin da suke kara danawa zuwa birnin Pobroska mai matukar muhimmanci. An shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe talata tsakanin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jama'iyyar Democrat Kamala Harris da ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar Republican tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a Philadelphia. a karan farko tun bayan da ya kama aiki shugaban iran masu fareshken zai ziyarci iraki mai makwabtaka da su ranar laraba kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji yadda wani hadarin motar da ya auku a jihar nejan najeriya ya laƙuma akalla ran mutum hamsin da dabbobi masu yawa Ela dai ta faɗi kuma tana dauke da mai. Ta faɗi wata da wuya mota da yake biye da ita da dabbobin nan trailer shi ma ya biye kama da wuta. Dabbobi da suke ciki shanu da awaki da mutane kuma da suke kan motar gaba ɗaya kurmus ɗaya sun kone. sannan za a ji irin cece kucen da ya barke a jamhuriyar Nijar bayan da gwamnatin kasar ta ayyana wata doka a yunkurinta na yaƙi da ta'addanci a kasar. mutum a haihe shi a haihe uwayen shi a haihe kakannin shi a cikin kasa mutum guda ya tashi na wani waje cikin kasa ya ce su waɗannan bayan kasa ne ba kun sai dai wani abu a juye yake ta dan Nijar sa hannu ga dokoki na duniya a rana irin ta yau litinin sarfilo hashim gumel yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya kuma a wannan makon shirin zai nazari ne akan takaddamar da ta biyo bayan kisar gillar da aka yi wa sarkin gobir Amma kafin mu kai gabatar muku waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Lahadi, Rasha ta ce sojojinta sun kwace iko da wani gari da ke gabashin Ukraine yayin da suke ƙara danawa zuwa birnin Pobrashka mai matukar muhimmanci wanda ya hada da gita wuraren da Ukraine ta ja daga don kariya. sojojin na rasha waɗanda ke rike da wajen humusi ko kashi ɗaya bisa biyar na faɗin ƙasar ta ukraine sun wato tun bayan mamaye ƙasar a watan fabrairun shekara ta 2022 na daɗa dannawa cikin ƙasar daga sashen gabas a wani yunƙuri na ƙwace lahirin yankin dambas wanda ya kai wajen rabin jihar ohio ta amurka ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojinta sun ma kwaci garin novorodivka mai tazarar kilomita goma sha biyu daga birnin pobraska mai matukar muhimmanci ko kuma muhimman hanyoyi na jirgin kasa da na mota kuma wanda sojojin ukraine ke yawan amfani da shi a yankin gabanin yakin garin na dauke da mutane wajen dubu goma sha hudu shugaban china shi jinping da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin sun aika da saƙon gaisuwa ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un ta murnar zagayowar ranar kafa ƙasar ta koriya ta arewa a cewar kafar labarai ta gwamnati kcna a yau dinnan litini na yi imanin cewa cikakkiyar muhimmiyar hulɗa tsakanin rasha da koriya ta arewa za ta ingantu ta wata tsararriyar hanya saboda haɗin gwiwarmu abinda putin ya ce kenan a cewar kcna shi ma shugaba shi kiraye da a zurfafa muhimmiyar ma'amala tsakanin koriya ta arewar da china a cewar kcna an shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe talata tsakanin 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat kamala harris da ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican tsohon shugaban kasa donald trump abinda ka iya canza al'amura a fagen yakin neman zaɓe daga lokacin har zuwa ranar biyar ga watan nuwamba lokacin da za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasar amurka ɗin. 'yan takarar biyu ba da wato ba za su da ba su taba haduwa da juna ko ma magana ta waya ba to amma a gobe talata din za su tsaya da 'yar tazara tsakanin juna a dandalin national constitution center a philadelphia sun shirya don caccakar manufofin juna na tsawon minti 90 a yayin da za su rika ansa tambayoyi daga 'yan jaridu biyu na kafan labarai ta abc wato david moyer da lindsay davis ana ganin miliyoyin amurkawa ne za su kalli fafatawar ta tsakanin 'yan takarar shugaban kasa biyun wadda ka iya zama wato muhawara ɗaya tilo ta wannan zaben neman shugaban ƙasa za a gudanar da muhawarar ce wato makonni takwas gabanin gudanar da babban zaɓe a hukumance kuma 'yan kwanaki kawai gabanin fara zaɓen wuri a wasu jihohin amurka hamsin. To kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran zamu nufi jihar Nejan Najeriya inda wani hatsarin manyan motoci ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum hamsin bayan da wata motar da ke dauke da dabbobi da mutane ta afkawa wata motar dakon mai da ta taso daga jihar Legas a karamar hukumar Kacha a jihar Nejan. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na dauke da ci gaban labaran. Akalla mutane hamsin ne suka mutu tare da dabbobi masu tarin yawa ta hanyar konewa kurmus a wani mummunan haɗarin mota da ya auku a jihar Niger, Najeriya. Rahotanni daga yankin ƙaramar hukumar Kacha ta jihar Niger na nuna cewa wata babbar motar tankar dakon man fetur ne ta yi haɗari a kan hanyar ta ta zuwa arewacin Najeriya daga kudancin ƙasar. Sannan wata babbar motar tirela ɗauke da dabbobi da kuma mutane ta auka wa motar tankin. Lamarin da ya sa wuta ta tashi ta yi wannan mummunar ɓanna. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai da yammacin ranar Lahadin nan. ana ƙoƙarin yin jana'izar waɗanda suka mutu. Shugaban ƙungiyar direbobin tanka na jihar Niger, Comrade Faruku Kawo, ya ce rashin kyawun hanyar mota ne ya haddasa wannan mummunan hadari mai matukar tayar da hankali. Abin da ya faru wata motar dakon mai ce tanka ta faɗi ko kuma mai yana zuba sakamakon rashin kyawun hanya. So da motar ta faɗi man yana zuba inda ma motar ta kama da wuta sai ga wata ita ainihin trailer ta ɗauko jama'a don ba tankin bace ta kama lokacin tankin ta faɗi ba ta kama da wuta ba amma trailer ce ta ɗauko jama'a da shanu akwai kuma wata janwai a bayanta suna tana tafiya so da ta shiga cikin man shine sai wuta ya kama da wuta ya kama shine har wutan ya dawo wurin tankin ita ma sai ta kara diban wuta sakamakon haka dai mun rasa rayuka da yanzu mun yi jana'izar wurin mutum hamsin kenan yanzu. to shi wannan direban eh, na tanki eh, da trailer dama ina suka hito ne. Eh, shi direban tanki dama ya fito lagos shi kuma direban bodi shi kuma ya fito arewa ne zai shiga lagos. to shi ma dai shugaban karamar hukumar ta kaca honorable dallame abdullahi chaku ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce suna cikin yanayi na tashin hankali. Ibtila'i ta faru trela da ta faɗi kuma tana ɗauke da mai ta faɗi wata da wuya motar da yake biye da ita da dabbobin nan trailer shi ma ya biye kama da wuta dabbobi da suke ciki shanu da awaki da mutane kuma da suke kan motar gaba ɗaya kurmus ɗaya sun kone. A daidai ina lamarin ya faru. A koni gari na ana ce mata man santali a Esa Ankara Ward. Hmm. Kamar ko kaca. Kamar mutum nawa ne suka mutu to? Ankala sun kai kamar mutum hamsin. Yanzu haka duk hamsin din sun kone ne? Wallahi eh, duk a cikin hamsin ɗin na gan ba zai wuce kamar mutum hudu ko biyar ba wanda suke rai kokon yanzu annan Allah. Da kuma ga dabbobi ko? Eh, ga dabbobi. Matsalar rashin kyawun hanyar motoci a Najeriya wata babbar matsala ce da ke matukar haddasa tafka asarar rayukan jama'a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 To Aisha a ci gaba da ƙoƙarin rage kuncin rayuwa da wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ke yi a faɗin Najeriya a wannan mara. Ranar Asabar wata ƙungiya mai suna Kogi L Press ta ƙaddamar da wani shiri na tayar da komatsar mata da matasa su biyar a jihar Kogi ta yankin tsakiyar Najeriya da zammar inganta rayuwarsu da iyalansu. Ga wakilin sashen Hausa Ahmad Muhammad ɗan Asabe da ƙarin bayani. da yake zantawa da manema labarai kaɗan bayan kaddamar da shirin ba da tallafin coordinator kungiyar ta kogi press dr olurimi bolari ya ce kogi press is being sponsored by the world bank the federal government ya ce kungiyar kogi press ta samu tallafin bankin duniya da gwamnatin tarayya da ta jiha yana mai cewa mun zo fadin sarkin lakwaje ne domin karfafawa mata da matasa da kayayyakin kiwon kaji da sauran kayayyakin domin ganin sun dogara da kawunansu hakimin gundumar ward c abubakar abdulkadir ibrahim wanda ya wakilci sarkin lakwaja alhaji ibrahim gambo kabir mai karfi na hudu a wajen bikin ya gabatar da sakon sarkin mun gode ma wannan kungiya mun gode ma federal government mun gode ma state government mun gode ma kuma world bank da suka yi wannan taimakon sarki kuma yana ba su shawara su sa ido ga wannan abin da aka ba su su taimaki kansu su taimaki 'ya'yansu kuma su taimaki yan uwan da suke tare da su. Wasu daga cikin wayanda suka ci moriyar shirin sun gode wa kungiyar ta Kogi El Press. Sunana Umukun sun Jibrin in Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai sosai. Eh sunana Yusuf Altine Shamsiya. Gwamnati sun yi kokari Allah ya ba su lada kuma mu da aka ba wannan abin Allah ya taimake mu ya sa mu cin sa'a abin. Ahmed Muhammad Dan Asabe sashin Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya. To a gaida ɗan Asabe. To Ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu rahotonmu na biyu kuma zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kungiyar Transparency International ta bayyana damuwa a game da wata sabuwar dokar da hukumomin mulkin sojan kasar suka bullo da ita. da nufin yaƙi da ta'addanci wanda ta wato ta tanadi matakan kwace 'yancin zama 'yan ƙasa ga duk wanda aka kama da laifin ta'addanci wanda kungiyar ke cewa ta saba wa yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam da ƙasashen duniya suka rattaba hannu a kai a shekarar 1948 sannan ministan shari'ar ƙasar yake cewa ba haka batun yake ba wakilin muryar amurka sulemi muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto Dokar wacce shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani ya saka wa hannu a ranar 27 ga watan Agustan 2024 ta yi bayani kan jerin wasu abubuwan da idan ɗan Nijar ya aikata za a saka shi a wani kundin rajistar mutanen da za a tuhuma da laifin aikata ta'addanci ko kuma waɗanda ke da nasaba da irin wannan aika-aika. alal misali baiwa 'yan ta'adda bayanan sirri ko yada wasu kalamai ko hotunan farfagandar 'yan ta'adda ko kuma bayar da bayanai ga manyan kasashen duniya da ake zargi da daukar ɗawainiyar ta'addanci ko fallasa sirrin ƙasa da yi wa tsaron ƙasa barazana na daga cikin tarin abubuwan da ka iya janyo mutum rasa matsayinsa na ɗan ƙasa a taron manema labaran da ta kira transparency international ta ce dokar ta saba wa alkawalan da nijar ta dauka akan batun kare hakkin biladama in ji shugaban reshen kungiyar maman wada mutum a haihe shi a uwayen shi a kakannin shi a cikin kasa mutum guda ya tashi na wani waje cikin kasa ya ce su waɗannan bayan kasa bane ba kun sai dai wani abu a juye yake ta dan nijar sa hannu ga dokoki na duniya waɗanda ko su ma nasa hana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 transparency na ganin waɗannan matakai a matsayin wani yunkurin rufe bakin 'yan ƙasa malam sharif isufu shine sakataren kungiyar yaƙi da cin hanci kwamitin koli ya fahimci cewar wannan doka tana hana ma yaƙi da cin hanci da rashawa ma cikin ƙasar Nijar. Ƙungiyar Transparency International tana kira ga duka ƙungiyoyin hula waɗanda suka san lalle aikinsu na hula wanda suke yin shi tsakani da Allah su yi kira ga sokewa wannan doka saboda kare haƙƙin ɗan adam cikin ƙasar Nijar. To sai dai hukumomi a ta bakin ministan shari'a mai shari'a Aliyu Dauda da ke ƙarin haske a taron manema labarai na ganin an jahilci wannan doka. Je vous assure même au niveau international elle a un fondement. Ya ce ina tabbatar muku da cewa ko a matakin ƙasa da ƙasa dokar na da tushe a shari'ance.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 A bayyane kudirin mai lamba 1373 ya buƙaci ƙasashen mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi na'am da yaƙi da ta'addanci su ɗauki matakai na haƙiƙa a shari'ance ko a hukunce don murƙushe ta'addanci da ayyukan ta'addanci. Abin nufi ba idan hukunce-hukunce an nemi kasashe su ɗauki matakan cikin gida makamantan wannan doka. A ƙarƙashin wannan doka an bayyana cewa wani kwamiti ne ke da alhakin rubuta sunayen mutane ko ƙungiyoyin da ake zargi da kasancewa masu yada ayyukan ta'addanci a wani kundin musamman domin tantance ainihin makomar waɗanda abin ya shafa. ma'ana ko hukunci ya hau kansu ko kuma a cire su daga jerin waɗanda ake tuhuma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 ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum da bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin gobe Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba takaddama da ta biyo bayan kisan gilla ga sarkin gobe a jihar Sokoto Alhaji Isa Muhammad Bawa. Duk masu bin kafafen 'ya'ya labaru na da bayanin yadda barayin daji suka sace sarkin gobe daga Sokoto akan hanyarsa ta koma gida, inda ya zauna a can na kimanin makonni uku. Ana batun ba da kuɗin diya da aka rawaito da farko akan naira biliyan ɗaya. A haka dai marigayen da aka sace shi tare da ɗansa ya rasa ransa, inda barayin suka ce sun ma binne shi. An sako ɗan bayan biyan diya, inda aka gan shi kwance kan gadon asibiti yana cewa 'yan bindiga sun ce ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne ya ba da kwangilar naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadin mutuwarsa. Shugaban ƙungiyar haɗin kan goburawa Ibrahim Alhassan Gobir ya bayyana matsayar ƙungiyar ga wannan ibtila'i da ya faru. Salamu alaikum wato ai mu wannan abu yadda komai ya girgiza mu kuma ya tada mana hankali kuma mun ɗauke shi cin mutunci na ƙarshe da ƙasƙanci ne wannan abu aka yi muna domin yau duk wanda aka ce baban shi an zo an halakar da shi gaba ne duk cin mutuncin da za a yi an riga an gama an yi mashi shi to mu abin da muka ɗau wannan abu da aka yi muna an ci mutuncin mu ne mu an kantar da mu kuma duk waɗanda suka yi abu nan mu ganin muka ba wai kawai sun yi wannan abu bane don kawai shi sarki jama'an ma gaba ɗaya aka wa wannan ta'adin ai krishin shugaban ku kudin jama'an ne gaba ɗaya aka kashe ma alhaji ibrahim alhassan gobir daga faruwar wannan al'amari an wato sa an yi zargi ah, an yi zargi cewa ba mamaki akwai hannun wasu misali kamar an kira sunan dan majalisa aminu boza wasu kuma suna ganin sakacin gwamnatin jihar sokoto ne wasu ma har gwamnatin tarayya ku a kungiyance ya kuka ɗau wannan zargi ko kuma kuma kuna cikin masu yin zargin ne eto eh mu abin da muka ɗauka wato wannan sakaci na gwamnati ne gwamnati domin hakkin ta ne ta kare duka jama'arta wannan abu ya faru tun da ya faru mun sa ido gwamnati za ta yi intervening ta yi respin din shi in fa mu ba mu ɗauka cewa sarkin gobe zai kwana biyu ba hannun yan ta'addar nan da abin ya stretching har ya kai wani lokaci ko lokacin hankalin mai so mataki domin ta nuna cewa gwamnan ba ta da wani interest na rescuing din shi ko na kubutar da shi wannan ko babu makamu daga bangaren muna ganin akwai sakaci sosai daga bangaren gwamnati wanda ta nuna bata damu ba kai har yanzu ma da bayan abin da ya faru ai mu ga alamar cewa gwamnati ta damu ba domin duk da magana nan da muke dake har yanzu ba ba mu san inda dawa sarkin gobe take ba muna kuma son a ba mu gawan nan tashi mun yi kira cewa ai kokari a ba mu gawan domin mu dawo da shi cikin jama'a sa ai masa sura kamar yadda ake yi wannan kowane har yanzu babu wani abu da muka ji wanda gamman tana yi game da wannan abin. Ah, Alhaji Ibrahim bayan an tabbatar da kisan gilla ga shi mai martaba sarki zuwa har zantawa da muke da kai dinnan ba a san inda gawarsa take ba? Ba sani ba, ba sani ba kuma mun yi kira mun kira boss a ah, radio da kuma paper muna kira cewa a taimaka a neman muna inda gawar sarkin gobe take a hannun ta muna shi domin a hannunta mana ita domin mu yi masa sutura kamar da ya kamata wala har yanzu ba wanda ya ce muna ga matakin da ake ɗauka na ayi recovery ɗin gawarsa ba. Dangin marigayen Muhammad Sha'aibu bakwai shi ma ya bayyana takaicin da iyalai da dukkan gobarawa ke ji. Kasancewar bayan kashe musu sarki har yanzu suna fama da rashin tsaro a yankunansu. Abun mamaki ne a ƙasar nan mutum mai daraja sarki mai martaba wanda ya fito daga irin wannan daula ta gobe da daɗe daula wadda ta daɗe tana ba da gudunmuwa ta kowane ɓangare na cigaban ƙasar nan a ce an waye sahiya yau a najeriya ana iya sace uwan wani wanda yake mawaƙi ne a siyasa ya ana iya kwato ta daga hannun 'yan ta'adda ta ɓangaren kuɗin fansa kuma bayan an ba da kuɗin nan har a zo a ce a hukumance an kama waɗanda suka yi garkuwa da ita ko kuma wasu daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da ita amma abin kunya a ce mutum mai daraja mai kima a idanun duniya a ƙasar nan basarake irin sarkin gobir ko bai da sarauta ga shekarun shi da irin da ya yi aiki ya bautata ma ƙasar nan a ce an yi wantar da shi an kyale shi a kai ga gabar da 'yan bindiga za su halakka shi duk matakan tsaron da ake gani duk bayanan sirri da ake gani duk leƙen asirin da ake gani muna da kwararru a ƙasar nan wannan abun ban takaici ne abun ban haushi ne kuma abun da in ba don da ya kama dole ba abun kumiya ne ga ɗan ƙasar najeriya har ya hito ya furta irin waɗannan maganganun domin ba ci gaba ba ne ci baya ne ga ƙasar nan da al'ummar ƙasar nan bayan mutuwar sarkin gobir ka duba halin da muka cinci mu kusan kullum sai an shiga gari ɗaya bayan ɗaya ana kashe mutane ana ɗaukan mutane a wannan yanki namu to kaga da wace za mu ji al'ummar ƙasar gobe shin wannan al'amarin na mutuwar shi mai girma sarkin gobe raɗaɗin za a bar mu da shi ko kuma abin da kuma aka biyo mu da baya gare shi ana yi muna ɗaya bayan ɗaya wani za mu ji a ƙasar nan kaga wannan al'amari abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki wanda ya kamata kuma mataki na gaugawa domin idan ka kalli fayafayen bidiyon da waɗannan su 'yan ta'adda ke saki na wasu maganganu da suka yi game da sarkin gobe. suna maganganu ne mu da muke kallo kamar ana son a haifar da wata fitina ce ko wani tashin hankali tsakanin waɗannan kabilun guda biyu na hausawa da fulani ana son a ɓata wannan zamantakewa wadda yake tuni ma ta ɓaci ta yi kamari illa shi an ce idan abu ya ɓace to hankali ba zai ɓace ba kuma ka ji bayanin da mai girma sarkin eh, sultan na cibiri ya yi cewa mun gobirawa mun gadi yaƙi amma ba mu gadi ta'addanci ba kuma yana kira ga duk gobirin da a cikin duniya cewa ya bar mu Allah wannan al'amari ya ɗauki cewa abu ne ya zo daga Ubangiji ko mu nemi karya wannan al'amari wajen ubangiji to Allah ya kyauta an nuna hoton bidiyon ɗan marigayen kwance gadon asibiti yana cewa 'yan bindiga sun ce dan majalisar dokokin jihar sokoto aminu boza ne ba da kwangilar naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa to sai dai mutumin da aka zarga aminu boza ya nesanta kansa daga wannan zargi to abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Horar Goza. Boza billahi lazi la ilaha illa huwa ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ɗan ta'adda ban taɓa sani ina da wata hulɗa da koda mara gaskiya ba kai koda a yi rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taɓa yi da ni ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da ya ce billahi da zila ilaha huwa ya ƙare magana ta riga ta ƙare kana matsayin na musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan kace da la ila illa kayan rantsuwa guda uku gaba daya dama ɗaukar qur'ani ka rika qur'ani a hannu dama wani abu ne wanda kotu ta yi wanda domin a ba da tsoro amma wannan rantsuwar wadda ka faɗa da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da ya ce wallahi tallahi billahi da zila ilaha illahuwa ya riga ya ƙara rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayin na musulmi ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa ya riga ya kare ta wanda yake shi Allah shi ne mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana da fara yi kenan na cewa billahi lazi la ilaha illahuwa ban taɓa sanin na wata hulɗa da san ta'adda ba ban taba sanin na wani haɗin baki da ta'adda ba musamman ma ni billahi lazi la ilaha illahuwa yadda ban son shedan wallahi haka ba ni sunan ta'adda har abada kowa ne ne billahi zina la ilaha illa huwa masu sauraro kun dai ji kaɗan daga martanin ɗan majalisa aminu boza kan zargin haɗa kai da 'yan bindiga sai a biyo mu shirin mu na gaba domin jin ci gaban shirin yanzu a madadin nasiru adamu yalika da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar filhashin hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya a gaida sarfilu kafin mu karkar shirin masu sauraro ga ibrahim ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaicin jiya Lahadi Rasha ta ce sojojinta sun kwace iko da wani gari da ke gabashin Ukraine yayin da suke ƙara dannawa zuwa birnin poproska mai matukar muhimmanci wanda ya hada da gita wuraren da Ukraine ta ja daga don kariya. Shugaban China Xi Jinping da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun aika saƙon gaisuwa ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. ta murnar zagayowar ranar kafa kasar ta koriya ta arewa a cewar kafar labarai ta gwamnati kcna a yau dinnan litinin An shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe talata tsakanin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican tsohon shugaban Amurka Donald Trump abinda ka iya canza al'amura a fagen yakin neman zaɓe daga lokacin har zuwa ranar biyar ga watan Nuwamba lokacin da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar Amurka ɗin. shugaban iran masud pereshken zai ziyarci iraki mai makwabtaka da su ranar laraba a cewar kafan labaran gwamnati jiya lahadi karan farko da zai tafi wata ƙasar waje tun bayan da ya fara aiki a watan yuli pereshken zai jagoranci wata tawagar iran ta mataki na sama zuwa birnin bagadaza don ganawa da manyan jami'an gwamnatin iraki ziyarar dai an sa gayyata ce daga firaministan iran muhammad shia al-sudani to da takaitattun labarin ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci idan aka kasance da mu zuwa can anjima za a ji wasu abokan mu da shirinmu na rana yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawe da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci mr charleston ni aisha mu'azu nake muku sallama ma salam.